Ruyar da aka yi wa Yohana Ruyar da aka yi wa Yohana Sura ɗaya Ruyar Yesu almasihu wanda Allah ya bashi domin ya nuna wa bayinsa abin da zai faru ba da daɗewa ba, Yesu ya bayyana ruya ta wurin aika mala'ikansa zuwa wurin bawansa Yohana, wanda ya shaida kalmar Allah ya kuma shaida Yesu almasihu ne. har ma da dukan abin da ya gani. Mai albarka ne mutumin da yake karanta wannan kalmomin anabci, da waɗanda suke jin wannan kalmomin anabci, suke kuma kiyaye abin da aka rubuta a cikin littafin, gama lokaci da waɗannan abubuwa za su faru ya yi kusa. Ni Yohana, ina rubuta zuwa ga jama'ar masu bi. a wurare bakwai da suke a yankin ƙasar Asiya, alheri da salama su kasance tare da ku daga Allah wanda yake a yanzu, shi a da, shine kuma mai zuwa, da kuma daga ruhohin nan bakwai waɗanda suke a gaban kujerar mulkin Allah, daga kuma Yesu almasihu, wanda shine amintacce mai shaida. na farko cikin masu tashi daga matattu mai mulkin sarakunan duniya, a gare shi, shi wanda ya kaunace mu, ya kuma cece mu daga zunubanmu ta wurin zub da jininsa, shi ne ya mai da mu mu zama masu mulki da firistoci masu hikimar Allah, Ubansa, saboda haka, bari Yesu almasihu ya karbi ɗaukaka da mulki har abada abadin. Amin. gashi zai zo a cikin girgije, kowa kuwa zai gan shi, har da waɗanda suka soke shi, dukan kabilun duniya kuma za su yi kuka a kansa, hakika wannan haka yake, amin. Ni ne farko, ni ne ƙarshe. In ji Ubangiji Allah, wanda yake a yanzu, shine ne a da, shi ne kuma mai zuwa, shi ne mai iko duka. Ni Yohana, ɗan uwanku da kuma abokin tarayyarku, ni ne cikin azaba da mulki da hakurin jimrewa waɗanda suke namu cikin Yesu. An ɗauke ni karfi da yaji zuwa tsibirin Batmos, saboda na yi wa'azin kalmar Allah da shaidar Yesu. A ranar Ubangiji, sa'an da Ruhu ya sauko a kaina, sai na ji wata babbar murya mai ƙara a bayana kamar ta kaho, murya ta ce, Rubuta abin da ka gani a littafi, ka aika wa jama'ar masu bi a wurare bakwai, wato Afisa, da Simirna, da Birgamo, da Tiyatira, da Sardis, da Filadelfiya, da kuma Laudikiya. Sai na juya in ga wanda yake yi mini magana, da na juya kuwa sai na ga sandunan zinariya guda bakwai masu rike da fitillu, a tsakiyar sanduna masu rike da fitillun nan kuwa, na ga wani mai kamanin ɗan mutum yana saye da doguwar riga, kirjinsa kuma da ɗan marar zinariya, kansa da gashinsa sun yi fari fat kamar na farin ulu, fari kyal kamar na auduga, idanunsa kamar harshen wuta, kafafunsa suna kyalli kamar tagulla da aka goge, wanda aka tashe a makera, muryarsa kuma tana ruri kamar rurin ruwaye masu gudu. A hannun damarsa yana rike da taurari bakwai, daga bakinsa kuma takuba mai baki biyu, mai ci sosai yana fitowa. fuskarsa tana haske kamar rana a tsaka, da na gan shi sai na faɗi a gabansa kamar gawa, amma ya sa mini hannunsa na dama ya ce, Kada ka ji tsoro, ni ne na farko, ni ne na ƙarshe, ni ne mai rai, da na mutu, amma gashi yanzu, ina raye har abada abadin, ina kuwa da mabudin ikon mutuwa da na wurin zaman matattu. sai ka rubuta abubuwan da kake gani yanzu, da kuma abubuwan da suke shirin faruwa bayan wannan, ga ma'anar asirin taurari bakwai waɗanda ka gani a hannun damana, da kuma ma'anar asirin sanduna zinariya guda bakwai masu rike da fitilu, taurari bakwai nan, mala'iku bakwai na jama'ar masu bi ne, kuma sandunan zinariya guda bakwai masu rike fitilun nan ma, jama'ar masu bi guda bakwai nan ne. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura biyu Rubutawa mala'ikan jama'ar masu bi a Afisa cewa, Ga sako daga wannan wanda yake rike da taurarin nan bakwai a hannun damansa, wanda kuma yake tafiya cikin sandunan zinariya guda bakwai masu rike fitillu. Na san ayyukanka, na san famar da ka yi cikin aikin bi da kuma a kurin jimrewarka. na sani ba za ka iya yin akuri da mugayen mutane ba, ka kuma gwada waɗanda suke ce da kansu manzani, amma ba haka suke ba, kuma sai ka tarar cewa su manzanin ƙarya ne, na sani kana hakuri, kana kuma jurewa cikin wahala saboda sunana, kuma baka gaji ba, amma ga laifinka, ka bar kaunarka ta farko, tuna da matsayinka a da. kafin ka faɗi, ka tuba daga zunubinka, ka koma kan ayyukanka na farko, in ba ka tuba ba, zan zo wurinka in ɗauki sanda mai rike fitilarka daga wurin zamansa, amma a wani gefe kam, ka kyauta yadda ka ayyukan Nikolatawa, kamar yadda nema na kekinsu. Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake cewa dukan jama'ar masu bi, dukan wanda ya ci nasara. zan ba shi damar cin ’ya'yan itace mai ba da rai wanda yake cikin gonar Allah. Rubutawa mala'ikan jama'ar masu bi na Simirna cewa, Ga sako daga wanda yake farko da kuma ƙarshe, wanda ya mutu ya kuma sake rayuwa. Na san azabar da kake ciki, na kuma san talaucinka, amma kana da arziki na ruhu. Na san maganar ɓata suna ta waɗanda suke cewa su yaudawa ne. amma kuwa ba haka ba, su kungiyar shaidan ne, kada ka ji tsoron wahalar da za ka sha, gashi mugun nan zai sa a jefa waɗansunku cikin kurkuku, domin a gwada ku, za ka sha azabar nan kwana goma, amma ka yi aminci cikin bangaskiya, ko da za a kashe ka, ne kuwa zan baka rai, wanda shi ne hular lada na rai, duk mai kunnen ji. bari ya ji abin da ruhu yake cewa jama'ar masu bi, duk wanda ya ci nasara, mutuwa ta biyu ba za ta taɓa shi ba, ko kaɗan. Rubutawa mala'ikan jama'ar masu bi na Birgamo cewa, Ga sako daga wannan, wanda yake rike da takobi mai baki biyu mai ci sosai, na sani cewa kana zama a inda shaiɗan yake mulki, duk da haka, ka rike sunana da ƙarfi. kuma baka taɓa daina gaskanta da ni ba, ka dage cikin ban gaskiya inda shaidan yake mulki, ko da yake a cikinku an kashe Antifas, wanda ya shaida ne da aminci. Amma ga waɗansu laifofin da na same ka da su, akwai waɗansu mutane a cikinku, waɗanda suke bin koyarwar Bala'am, wanda ya koya wa bala. ya sa Isra'ilawa sun yi laifi, sun ci abincin da aka yi wa gumaka haɗaya. sun kuma yi lalata. Haka ma, kai kake da mutane waɗanda suke bin koyarwar Nikolatawa, sai ka tuba yanzu, in ba haka ba kuwa, ba da dadewa ba, zan zo maka in kuma yake ka da takobin da yake fitowa daga bakina. Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake cewa jama'ar masu bi, duk wanda ya ci nasara, zan ba shi daga mana da aka ɓoye. zan kuma ba shi farin dutse, wanda aka rubuta sabon suna a kansa, wanda babu wani da ya san sunan, sai wanda ya karɓi Rubuta wa mala'ikan jama'ar masu bi na tiyatira cewa, Ga sako daga ɗan Allah, mai idanu kamar harshen wuta, wanda kafafunsa suna kyalli kamar tagulla da aka goge. Na san ayyukanka da kaunarka da amincinka, na san idimarka da jimrewarka. na sani cewa ayyukanka na yanzu sun fi na farkon, amma ga laifin da na same ka da shi, kana haƙuri da mace nan Yezebel, wadda take ce da kanta annabiya, ta wurin koyarwa ta tana rudin bayina har suka yi lalata, suka kuma ci abincin da aka mika wa gumaka haɗaya. Na ba ta zarafi domin ta tuba daga karuwancinta, amma taki, gashi zan sa ta yin mugun ciwo. in kuma sa waɗanda suke zina da ita su sha azaba mai zafi idan ba su tuba daga mugayen ayyukan da suke yi tare da ita ba. Zan kashe waɗanda suke bin koyarwarta, dukan jama'ar masu bi kuwa za su sani cewa ni ne mai binciken tunani da zuciyar kowa, zan kuwa saka wa kowa gwargwadon ayyukansa. Amma sauranku a tiyatira, ba ku bi muguwar koyarwarta ba. ba ku koyi abin da masu binta suke ce da shi, asiran shaiɗan masu zurfi ba, ina ce muku, ba zan sa muku wani nauyi ba, sai dai ku rike ban gaskiyarku da karfi, sai na sake dawowa. Duka wanda ya ci nasara, ya kuma ci gaba da yin abin da nake so har ƙarshe, zan ba shi iko ya yi mulki a kan al'ummai, zai yi mulki a kansu da sandan ƙarfe. zai farfashe su kamar tukwanin laka, kamar yadda nema na karɓi iko daga wurin Ubana, zan ba shi ikon, zan kuma ba shi tauraron safe, duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake cewa jama'ar masu bi. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura uku Rubutawa mala'ikan jama'ar masu bi na Sardis cewa, Ga sako daga wannan da yake mulkin ruwoyi bakwai na Allah, wanda kuma yake rike da taurarin nan bakwai. Na san ayyukanka, ana ganin ka kamar kana da rai, amma matace ne kai, saboda haka, ka farka daga bacci, ka kuma karfafa abin da ya ragu, kuma yana bakin mutuwa, gama ban sami aikinka cikakke a gaban Allah na ba. Saboda haka, abin da ka karɓa, ka kuma ji, sai ka kiyaye. sa'an nan ka tuba, idan kuwa baka farka ba, zan zo kamar ɓarawo, kuma ba za ka san lokacin da zan zo maka ba, amma dai har yanzu akwai mutane kaɗan a cikinku, a Sardis, waɗanda ba su kazantar da rigunansu ba, za su yi tafiya tare da ni, sanye da fararen riguna domin sun cancanta. Duk wanda ya ci nasara, za a sa masa fararen riguna kamar su. ba zan cire sunansa daga littafin rai ba, zan sanar cewa mutumin nan nawa ne a gaban Ubana da kuma gaban mala'iku. Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake cewa jama'ar masu bi. Rubutawa mala'ikan jama'ar masu bi na Filadelfiya cewa, Ga sako daga wannan da yake mai sarki da mai gaskiya, shi ne magajin maburin ikon sarki Dauda. wanda in ya buɗe babu mai rufewa, kuma in ya rufe babu mai buɗewa. Na san ayyukanka, gashi na buɗe kofa a gabanka, wadda ba mai iya rufewa, na kuma san ƙarfinka kaɗan ne, ka yi biyaya da kalmata, ba ka kuma yi musun sani na ba. Gashi mutanen nan da suke na ƙungiyar shaiɗan masu cewa su ne zaɓaɓɓun mutanen Allah. amma kuwa ba haka suke ba, suna karya ne, zan sa su zo su rusuna a gabanka da fuskarsu har ƙasa, su kuma gane cewa ina kaunarka. Da yake ka kiyaye kalmata ta wurin jimrewar da ka yi, zan sare ka daga lokacin nan na gwaji, wanda zai zo wa duniya, domin a gwada dukan mutanen duniya. Ba da dadewa ba, zan zo. ka rike abin da kake da shi kamkam, domin kada wani ya kwashe hular ladan nasararka. Duk wanda ya ci nasara, zan mai da shi ginshiki a aikalin Allah na, wannan mutum ba zai kara fita daga ciki ba, a kansa zan rubuta sunan Allah na, da sunan birnin Allah na, wato sabuwar Urshalima, wadda ta sauko daga wurin Allah na daga sama, zan kuma rubuta sabon sunana a kansa. Duk mai kunnen ji. bari ya ji abin da Ruhu yake wa jama'ar masu bi, rubuta wa mala'ikan jama'ar masu bi na Laudikiya cewa, Ga sako daga wannan da ake ce da shi amin, shi amintace mai shaida mai gaskiya kuma, ta wurinsa dukan alitar Allah ta kasance, na san ayyukanka ba sanye kake ko zafi ba, dama a ce kana da sanyi ko zafi mana, amma saboda kana saka-saka. baka da sanyi ko zafi, zan tofar da kai daga bakina, gama ka ce, ina da arziki, ina da dukiya, ba na bukatar kome, ashe, ba ka sani kai mara kome ba ne, abin tausayi matalauci ne, sirara ne, makawo kuma. Saboda haka, ina baka shawara, ka sayi zinariya daga gare ni, zinariyar da aka tashe da wuta, domin ka sami arziki na ruwaniya. da kuma fararen riguna ka sa wa kanka domin ka rufe kunyar zaman sirancinka, ka kuma sayi maganin ido daga gare ni ka sa a idonka domin ka iya gani sosai. Nakan sawata in kuma hori waɗanda nake kauna, saboda haka sai ka yi ƙwazo ka kuma tuba, gani nan saye a bakin kofa, ina kwankwasawa, duk wanda ya ji muryata ya kuma buɗe kofar. zan shiga in kuma ci abinci tare da shi, shi kuma tare da ni, duk wanda ya ci nasara, zan sa ya zauna tare da ni a kujerar mulkina, kamar yadda ni ma na ci nasara, na zauna tare da Ubana a kujerar mulkinsa. Duk mai kunnen ji, bari ya ji abin da Ruhu yake cewa jama'ar masu bi. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura hudu Bayan wannan, na duba sai na ga wata kofa a buɗe a sama, muryan nan wanda na ji da farko mai ƙara kamar kaho ta ce, Hauro nan, zan nuna maka abin da lallai zai faru bayan wannan. Nan da nan sai Ruhu ya sauko a kaina, na kuma ga a cikin sama wata kujerar mulki wanda wani yake zama a kai, mai zama a kujerar mulkin kuwa. yana kyalli kamar duwatsu masu daraja, wato, yesfa da karmilian kewaye da kujerar mulkin kuma akwai wani bakan gizo mai kyalli kamar dusen zumurudu, kewaye da kujerar mulkin kuwa akwai waɗansu kujeru mulkin ashirin da hudu, waɗanda dattawa ashirin da hudun suka zauna a kai, suna sanye da fararen riguna. tare da huluna mulki na zinariya a kan kowannensu, sai walkiya take ta fitowa daga kujerar mulkin da ƙararraki da kuma tsawa a gaban kujerar mulkin kuwa akwai fitillu bakwai suna ci waɗanda suke ruhohin nan bakwai na Allah. A gaban kujerar mulkin kuma akwai wani abu kamar tafkin glass. yana kyalli kamar madubi a rana, kuma kewaye da kujerar mulkin a ta kowane gefe kuwa akwai halittu masu rai guda hudu cike da idanu gaba da baya. Halitta ta farkon nan mai kama da zaki take, na biyun kuma kama da bijimi, na ukun kuma kama da mutum, na hudun kama da gaggafa mai tafiya a sama. kowace halitta daga cikin halittu hudun nan masu rai suna da fikafikai shida akwai idanu kewaye da su duka har da karkashin fikafikansu dare da rana ba sa daina waka cewa mai sarki mai sarki mai sarki ubangiji allah mai iko duka shine a da shine a yanzu shine kuma mai zuwa halittun nan hudu masu rai sukan raira wakokin ɗaukaka da na girma da na godiya ga wannan da yake zaune a kujerar mulki yake kuma raye har abada abadin duk lokacin da suke yin haka dattawan nan ashirin da hudun nan sukan fadi a gaban wannan da yake zama a kujerar mulki sukan yi masa sujada shi wanda yake raye har abada abadin sukan ajiye hulunan mulkinsu a kasa a gaban kujerar mulkin suna cewa, Ya Ubangiji Allahnmu, ka cancanci ka karbi ɗaukaka da girma da iko, gama ka halici komi da komi, kuma ta wurin nufinka suka kasance haka kuma alice su. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura biyar na gane na ɗin littafi a hannun dama na wannan da yake zama a kujerar mulkin, Na naɗaɗɗen littafin kuwa yana da rubutu ciki da waje, an kuma rufe shi kamkam da hatimai bakwai, sai na ga wani katon mala'ika mai karfi yana shela da babbar murya yana cewa, Wa ya cancanci ya balle hatimin nan, ya kuma buɗe littafin? Babu wani a sama. ko a kasa, ko a karkashin kasa, wanda ya isa ya ɓalle, ya buɗe littafin, ya kuma duba cikinsa, sai na yi kuka mai zafi, gama ba a sami wanda ya cancanci ya ɓalle, ya buɗe littafin, ko ya duba a cikinsa ba, sai ɗaya daga cikin dattawan nan ya ce mini, Kada ka yi kuka, gashi zakin nan daga zuriyar Yahuda. tushen dauda ya riga ya ci nasara yana da iko ya alle hatimin nan bakwai ya kuma bude littafin sai na ga wani ɗan rago yana tsaye tsakanin kujerar mulkin da halittun nan hudu masu rai dattawan nan kuwa sun kewaye su ɗan ragon kuwa yana tsaye kamar an yanka shi yana da kaho bakwai da idanu bakwai waɗanda suke ruhohi bakwai na Allah, waɗanda aka aika a dukan duniya, sai ɗan ragon ya tafi, ya karɓi naɗaɗɗen littafin daga hannun dama na wannan da yake zama a kujerar mulkin. Da ya karɓa, sai halittu masu rai guda hudun nan tare da dattawan ashirin da hudun nan suka fadi a gaban ɗan ragon, kowannensu yana rike da molo. da kwanon zinariya cike da turare mai ƙanshi waɗanda suke addu'o'in tsarkaka, suka rera sabuwar waka suna cewa, Ka cancanci ka karbi daidai littafi ka kuma balle hatiminsa, gama da an kashe ka, kuma ta wurin jininka na hadaya ka wa Allah mutane daga kowace zuriya da yare. da kabila da al'umma ka mai da su mulki na firistoci masu hidimar allahnmu za su kuma yi mulki a kan duniya da na duba sai na ji muryoyin mala'iku waɗanda suka wuce dubban dubbai a kan dubban dubbai suna tsaye kewaye da kujerar mulkin da halittu masu rai guda hudun nan da kuma da dattawan nan suna rera waka da babban murya suna cewa, Ɗan ragon da aka kashe ya cancanci ya karbi iko da wadata da hikima da ƙarfi da girma da ɗaukaka da yabo. Na kuma ji kowace halitta a sama da a kasa da kuma a karkashin kasa da cikin teku dukan abubuwan da suke cikinsu suna rerawa. Yabo da girma da ɗaukaka. da iko su tabbata ga wanda yake a zaune a kujerar mulkinsa da kuma ga ɗan ragon nan har abada abadin. Sai halittun nan hudu masu rai suka amsa, Amin, kuma da dattawan nan suka faɗi suka yi sujada. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura shida Sa'an nan na ga ɗan ragon nan ya ɓalle ɗaya daga cikin hatiman nan bakwai, sai na ji ɗaya daga cikin halittun nan masu rai guda hudun nan ya ta da wata murya mai kama da tsawa ya ce, Zo, da na duba sai na ga wani farin doki mai hawansa yana rike da baka, aka kuma ba shi hular mulki ya kuma fita kamar mai nasara domin ya kara cin nasara, da ɗan ragon ya ɓalle hatimi na biyu, sai na ji halitta ta biyu daga cikin halittu masu rai ta ce, Zo, sai wani doki ya fito jawur aka ba mai hawansa iko ya kawar da salama daga duniya domin mutane su kashe juna, aka kuma ba shi babban takobi da ɗan ragon ya ɓalle hatimi na uku. sai na ji halitta ta uku daga cikin halittun masu rai ta ce, Zo, da na duba, sai na ga wani bakin doki mai hawansa yana rike da ma'auni a hannunsa, sai na ji wani abu mai kama da murya tana fitowa daga cikin tsakiyar halittu masu rai guda hudun nan tana cewa, mudun hatsin alkama na yawan kuɗin da lebura zai samu na aiki yini ɗaya mudu uku na hatin bale na yawan kuɗin da lebura zai sami na aiki yini ɗaya amma fa kada ka lalatar da man zaitun da kuma ruwan inabi da ɗan ragon ya ɓalle hatimi na hudu sai na ji halitta ta hudu daga cikin halittu masu rai ta ce zo da na duba sai na ga wani doki wanda kalarsa ta koɗe, sunan mai hawansa kuwa mutuwa ce, wurin zaman matattu kuma yana biye da shi, aka ba su iko a kan kashi ɗaya bisa hudu na mazaunan duniya, domin su kashe su ta wurin takobi, da yunwa, da bala'i, da kuma namomin daji. Da ɗan rago ya ɓalle hatimi na biyar. sai na ga a karkashin bagadin rayukan waɗanda aka kashe saboda kalmar Allah da kuma shaidar da suka yi, sai suka da babban murya suka ce, Ya Ubangiji mai iko duka, mai tsarki da kuma mai gaskiya, sai yaushe za ka shar'anta mazaunan duniya, ka kuma hukunta su saboda sun kashe mu? Sai aka ba kowannensu fararen riga. aka kuma faɗa musu su huta kaɗan, sai an cika yawan abokan aikinsu, wato, ’yan uwansu waɗanda za a kashe kamar yadda su ma aka kashe su. Sa'an nan, na kuma ga ɗan rago ya ɓalle hatimi na shida, sai aka yi wata babbar rawar ƙasa, rana kuma ta koma baka kamar bakin yadi, wata kuma gaba ɗaya. ya juya jawur kamar jini taurari kuma suka faffaɗe a ƙasa kamar yadda ’ya'yan ɓaure da ba su nuna ba suke faɗuwa daga itacen idan iska mai ƙarfi ta hura shi sai sararin sama ya ɓace kamar yadda ake naɗin taburma aka kuma cire kowane dutse da kowane tsibiri daga wurin da yake sai sarakunan duniya da masu mulki da manyan sojoji da masu arziki da masu iko da dukan sauran mutane bayi da waɗanda ba bayi ba suka ɓoye kansu a cikin kogoni da kuma cikin duwatsu tuddai suna kira manyan tuddai suna ce musu ku fado a kanmu ku kuma ɓoye mu daga fuskar wannan da yake zama a kujerar mulki da kuma daga fushin ɗan ragun gama babbar ranar fushinsu ta zo wane ne kuwa zai iya tsayawa ruya da aka yi wa yohana sura bakwai bayan wannan sai na ga mala'iku hudu suna tsaye a kowace kwana hudu ta duniya suna hana iskoki hudun nan na duniya hurawa a kan ƙasa, ko a kan teku, ko a kan wani itace, sai na ga wani mala'ika yana hawa daga gabas, yana rike da hatimi na Allah mai rai, da babban murya ya kira ga mala'ikun nan hudu waɗanda Allah ya ba su iko su lalatar da ƙasa da kuma teku, mala'ikan ya ce, kada ku lalatar da duniya ko teku ko itatuwa sai mun sa sawa bayin Allahnmu hatimi a goshinsu. Sai na ji yawan waɗanda aka sa musu hatimi daga zuriyoyi goma sha biyu na Isra'ila sun kai dubu ɗari da dubu arba'in da hudu. An yi wa zuriyoyin Isra'ila hatimi haka daga zuriyar Yahuda dubu goma sha biyu. daga zuriyar Ruben, dubu goma sha biyu, daga zuriyar Gad, dubu goma sha biyu, daga zuriyar Ashir, dubu goma sha biyu, daga zuriyar Naftali, dubu goma sha biyu, daga zuriyar Manase, dubu goma sha biyu, daga zuriyar Simeon, dubu goma sha biyu, daga zuriyar Lawi, dubu goma sha biyu, daga zuriyar Isakar, dubu goma sha biyu, daga zuriyar Zebulun dubu goma sha biyu, daga zuriyar Yusuf dubu goma sha biyu, daga zuriyar benyamin dubu goma sha biyu. Bayan wannan, na duba sai na ga wani babban taro na tsarkaka da yawa wanda ya fi gaban kirge sun fito daga kowace al'umma da zuriya da kabila da yare suna tsaye a gaban kujerar mulkin da kuma a gaban ɗan ragon, suna saye da fararen riguna, kuma suna rike da rassan itacen dabino a hannunsu, suka tada babbar murya suna cewa, Ceto ya fito daga wurin Allahnmu ne, wannan da yake zaune a kujerar mulki da kuma daga wurin ɗan ragon. Dukan mala'ikun kuwa suna tsaye kewaye da kujerar mulkin. da dattawan da kuma halittu masu rai hudun nan sai suka fadi a gaban kujerar mulkin suka yi wa Allah sujada suna cewa amin yabo da ɗaukaka da hikima da godiya da girma da iko da ƙarfi su tabbata ga Allahnmu har abada abadin amin Sa'an nan ɗaya daga cikin dattawan nan ya tambaye ni ya ce, Su wane ne waɗannan da suke sanye da fararen riguna haka, kuma daga ina suka fito? Sai na ce masa, Ya shugaba, ai, kai ka sani, sai ya ce mini, Su ne waɗanda suka fito daga azabar nan mai zafi, sun wanke rigunansu da jinin ɗan ragon, suka kuma zama farare. Shi yasa sa, suke saye a gaban kujerar mulkin Allah suna yi masa hidima dare da rana a cikin haikalinsa shi wanda yake zaune a kan kujerar mulkin zai sare su da tantin kasancewarsa ba za su kara jin yunwa ba ba za su kara jin kishi ba ba za su kara jin zafin rana ko wani kuna ba sam gama ɗan ragon da yake tsakiyar kujerar mulkin zai zama makiyayinsu zai bi da su zuwa maɓuɓɓugar ruwa mai ba da rai Allah zai share dukan hawaye daga idanunsu. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura takwas Da ɗan ragon ya ɓalle hatimi na bakwai, sai aka yi shiru a sama, kamar rabi awa ɗaya, sa'an nan na ga mala'iku guda bakwai waɗanda suke saye a gaban Allah, aka ba su kaho guda bakwai, ga kuma wani mala'ika. wanda yake rike da kwanon zinariya na kona turare mai ƙanshi ya zo ya tsaya a gaban bagaden. Aka ba shi turare mai yawa domin ya haɗa da addu'o'i na dukan tsarkakan Allah, ya kuma mika shi a kan bagaden zinariyar da yake a gaban kujerar mulkin. Hayaki na turaren kuwa tare da addu'o'in tsarkaka suka tashi daga hannun mala'ikan. suka hau zuwa gaban Allah, sai mala'ikan ya ɗauki kwano na kona turaren, ya cika shi da wuta daga bagadin, ya jefar da shi a duniya, sai aka yi tsawa da ƙararraki da walkiya da kuma rawar ƙasa, sa'an nan mala'ikun nan bakwai masu kahonin nan suka yi shiri su busa su. Mala'ika na farko ya busa kahonsa sai ga kankara da wuta gauraye da jini aka zubar da su a duniya wutar kuma ta cinye kashi ɗaya bisa uku na duniyar ta kuma cinye kashi ɗaya bisa uku na itatuwa da dukan ɗanyen ciyawa mala'ika na biyu ya busa kahonsa sai ga wani abu mai kama da babban tudu mai tsawo mai cin wuta an jefar da shi cikin teku kashi ɗaya bisa uku na tekun ya juya ya zama jini kashi ɗaya bisa uku na halittun da suke da rai na wannan sashen tekun suka mutu kuma kashi ɗaya bisa na uku na jiragen ruwa da suke a wurin suka hallaka mala'ika na uku ya busa kahonsa sai ga wani babban tauraro mai walkiya kamar kunshin harshen wuta ya sauko daga sama ya faɗi a kan kashi ɗaya bisa uku na koguna da kuma a kan mabubbugan ruwa sunan tauraron nan kuwa ɗaci ne kashi ɗaya bisa uku na ruwan ya juya ya zama da ɗaci mutane da yawa da suka sha ruwan suka mutu saboda ɗacinsa. Mala'ika na hudu ya busa kahonsa, sai aka bugi kashi ɗaya bisa uku na rana, kashi ɗaya bisa uku na wata, da kuma kashi ɗaya bisa uku na taurari, har kashi ɗaya bisa uku na haskensu ya zama duhu, ta haka sai ya zama babu haske a kashi ɗaya bisa uku na yini. haka kuma kashi ɗaya bisa uku na dare. Sa'an nan na duba, sai na ji wata gaggafa wanda take tashi a tsakiyar sararin sama, tana kuka da babban murya, tana cewa, Kaito, kaito, kaitonku, ku da kuke zama a duniya, sa'ad da an busa sauran kahonin nan, da mala'ikun nan uku suke shirin busawa. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura tara Mala'ika na biyar ya busa kahonsa, sai na ga tauraro ya faɗo daga sama zuwa duniya, aka kuma bashi shi mabuɗin zurfin rami mai zurfin nan, tauraron kuwa ya buɗe ramin mai zurfin nan, sai wani hayaki ya fito kamar daga babbar matoya. har hayakin ya sa rana da taurari sama suka yi duhu, sai fari suka fito daga cikin hayakin suka sauko wa duniya, aka kuma ba su iko harbi irin na kunamai, aka umurce su kada su yi wa ciyawar kasa ɓarna ko wani itace ko kuma wani tsiro sai dai mutane waɗanda ba su da hatimi na Allah a goshinsu. ba kuwa yarda musu su kashe mutanen nan ba sai dai su gwada musu azaba na wata biyar zafin wannan azabar kuwa ya yi kama da zafin harbin kunama cikin kwanakin nan kuwa mutane za su so su mutu amma ba za su samu ba za su yi marmarin mutuwa amma mutuwa za ta ki zuwa kamanin farin nan kamar dawaki ne waɗanda aka shirya domin yaki suna da wani abu kamar hulunan mulki na zinariya a kansu, kuma fuskokinsu sun yi kama da na mutane, gashinsu ya yi kama da na kan mace, hakoransu kuma sun yi kama da na zaki. An rufe kirjinsu da wani abu mai kama da rigunan bakin karfe, fikafikansu fikansu suna kara kamar motsin dawaki masu kekunan dokin da suke gudu zuwa yaki, suna da wutsiya, suna harbi kamar kunamai, suna da ikon yi wa mutane ciwo har wata biyar, wannan iko kuwa a wutsiyarsu yake, suna da sarkin da yake mulki a kansu, shine mala'ikan nan da aka bashi iko. a kan rami mai zurfin nan, sunansa da Ibraniyanci, Abaddon ne, da Helenanci kuwa Aphelion, wato, mai ɓarna, kaiton bala'i na farko ya wuce, gashi guda biyu suna zuwa, sa'an nan mala'ika na shida ya busa kahonsa, sai na ji wata murya tana fitowa daga kwana huɗu na bagaden zinariya wanda yake a gaban Allah, murya ta ce wa mala'ika na shidan nan, Ka saki mala'iku guda huɗun nan da suke a ɗaure a babban kogin Euphrates. Sai aka saki mala'ikun hudun nan waɗanda aka shirya domin wannan awa, da wannan rana, da wannan wata, da kuma wannan shekara, domin su kashe kashi ɗaya. bisa uku na dukan ’yan adam, sai ga sojoji masu yawa a kan dawaki, an sanar da ni yawan sojojin nan sun kai miliyan ɗari biyu, a cikin ruyata kuma na ga dawaki da kuma masu hawansu suna sanye da riguna karfe masu kalar ja kamar wuta da kalar ruwan bula kamar safaya. da kuma kalar ruwan kwai, kowane doki kuwa yana da kai kamar na zaki, wuta kuma da hayaki da farar wuta mai wari suna fitowa daga bakinsu. Da waɗannan bala'i uku aka kashe kashe ɗaya bisa uku na ’yan Adam, wato, da wuta, da hayaki, da kuma farar wuta mai wari. wanda take fitowa daga bakin dawakin nan, gama ikon dawakin nan yana a bakinsu ne da kuma wusiyarsu, wusiyarsu kuwa kamar macizai masu kai ne, suna kuma yin amfani da su domin su yi wa mutane ciwo. Sauran ’yan adam waɗanda ba a kashe da wannan bala'i ba kuwa, ba su tuba sun rabu da abubuwan da suke yi. da hannunsu ba, wato, ba su daina yi wa aljanu sujada ba, ba su kuwa daina yin sujada wa gumakan da aka yi da zinariya ko azurfa ko tagulla ko dutse ko itace ba, waɗanda ba sa iya gani ko su ji ko su yi tafiya, ba su kuma tuba daga kisan kai. wanda suke yi ba, ko sihirinsu, ko halayen lalatarsu, ko satisatinsu ba. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma Sa'an nan na sake ganin wani katon mala'ika mai karfi yana saukowa daga sama, girgije ya rufe shi, yana kuma da bakan gizo a kansa, fuskarsa kamar rana take, kafafunsa kuma kamar ginshikai na wuta, yana da wani ɗan ƙaramin littafi wanda yake a buɗe a hannunsa, ya sa kafarsa na dama a kan teku, kafarsa ta hagu kuwa a kan ƙasa. Ya yi kira da babban murya wanda ta yi kara kamar rurin zaki, da ya yi kira sai tsawa bakwai suka amsa da babban ƙara, da tsawa bakwai nan suka yi kira. na yi shiri in rubuta, amma sai na ji murya ta yi magana daga sama ta ce, Abin da sawa bakwai nan suka faɗa, ka rufe shi kada ka rubuta shi. Sa'an nan, mala'ikan nan da na gani a saye a kan teku da kuma a kan ƙasa, ya ɗaga hannun damansa sama, ya rantse da wanda yake raye na har abada abadin nan, wanda ya halicci sama. da dukan abin da yake cikinsa, da duniya, da dukan abin da yake cikinta, da teku, da dukan abin da yake cikinta, mala'ikan ya ce, Babu sauran ɓata lokaci kuma, amma a lokacin da mala'ika na bakwai zai busa kahunsa ne, za a cika asirin nan na Allah, kamar yadda ya sanar wa bayinsa, annabawa. Sa'an nan, na ji muryan nan da da, na ji daga sama ta sake yi mini magana cewa, Je ka, ka karbi littafin nan da yake a bude a hannun mala'ikan da yake tsaye a kan teku da kuma a kan kasa. Sai na tafi wurin mala'ikan, na ce masa, Ya ba ni karmin littafin, shi kuwa ya ce mini, Ka karɓa ka ci, zai zama da ɗaci a cikinka, amma a bakinka zai zama da zaki kamar zuma. Sai na karɓi karamin littafin daga hannunsa na cinye, sai ya yi zaki kamar zuma a bakina, amma bayan da na haɗiye sai ya koma ɗaci a cikina, sa'an nan aka sake faɗa mini cewa, Dole ne kuma ka yi anabci a kan kabilu iri-iri da al'ummai masu yawa da yare daban-daban. da kuma sarakuna masu yawa. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha ɗaya Sa'an nan aka bani wani sandan awo, aka kuma ce mini, Tafi ka auna aikalin Allah da bagadin, ka kuma kirga waɗanda suke sujada a ciki, amma kada ka auna fili na waje na aikalin. ka kyale shi domin an ba da shi ga waɗanda ba su san Allah ba waɗanda za su sananta wa birnin nan mai tsarki har watanni arba'in da biyu zan aiko da shaiduna guda biyu sanye da rigunan makoki zan ba su ikon yin anabcin kalmata har kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin waɗannan shaidu biyun kuwa su ne itatuwan zaitun nan guda biyu da sandunan biyun nan masu rike fitillu waɗanda suke tsaye a gaban Ubangiji na dukan duniya, idan kuwa wani yana da niyyar cutarsu, wuta za ta fito daga bakinsu, ta hallaka masu gaba da su, ta haka ne duk mai niyyar hallaka su za a kashe shi, an ba su iko su kulle sararin sama. domin kada a yi ruwan sama a kwanakin da suke shelar kalmata, suna kuma da iko a kan ruwaye, su mai da ruwayen jini, suna kuma da iko su kawo wa duniya kowane irin bala'i a duk lokacin da suke so. Bayan da suka gama ba da shaidarsu, sai dabba ta fito daga rami mai zurfin nan ta yake su, dabbar kuwa za ta ci nasara. a kansu ta kuma kashe su, za a bar gawawwakinsu a kan titin babban birnin nan da aka giciye Ubangijinsu, ana kwatanta birnin nan da suna Sodom ko Masar, mutanen dukan kabilu da zuriyoyi da yare daban-daban da al'ummai za su zuba wa gawawwakin ido har kwana uku da rabi, su kuwa hana a binne su. mazaunan duniya za su yi murna saboda mutuwar shaidun nan biyu, za su yi biki, suna aika wa juna kyautai, gama shaidun nan biyu waɗanda suka kawo wa mazaunan duniya wahala, amma bayan kwana uku da rabin nan, sai numfashi mai ba da rai ya zo daga wurin Allah ya shiga cikinsu, sai suka tashi tsaye, tsoro mai yawa. ya kama waɗanda suka gansu, sai shaidun nan biyu suka ji wata babbar murya ta yi musu magana daga sama ta ce, Ku hauro nan, sai suka tafi sama cikin girgije, abokan gabansu suna gani, a nan take sai aka yi wata babbar rawar ƙasa, sai kashi ɗaya bisa goma na birnin ya rushe, aka kuma kashe mutum dubu bakwai. sauran mutanen kuwa suka ji tsoro kwarai suka ɗaukaka Allah na sama, kaiton bala'i na biyu ya wuce, ga kuma kaiton bala'i na uku yana zuwa ba da daɗewa ba. Sa'an nan mala'ika na bakwai ya busa kahonsa, sai aka ji manyan muryoyi a sama suna cewa, Ikon mulki a kan duniya yanzu ya zama na Ubangijinmu. da almasihunsa zai kuma yi mulki har abada abadin. Sai da tawa ashirin da hudun nan da suke zaune a kujerar mulkinsu a gabansa suka fadi a gaban Allah suka yi sujada suna cewa, Mun gode maka, ya Ubangiji Allah, mai iko duka, wanda kake a yanzu, kai ne kuma a da, gama ka ɗauki ikonka mai girma ka fara mulki. al'ummai suka cika da fushi, amma yanzu lokacin fushinka ya zo, lokaci ya yi da za a yi wa matattu shari'a, za a ba da lada ga bayinka anabawa da tsarkaka waɗanda suke jin tsoron sunanka da manya da kanana. Lokaci ya yi da za a hallaka masu hallaka duniya. Sai aka buɗe haikalin Allah a sama. sa'an nan aka ga akwatin yarjejeniyarsa a cikin haikalin sai aka yi walkiya da ƙararraki da tsawa da rawar ƙasa da manyan ƙanƙara. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha biyu Sai aka ga wata babbar alama mai ban mamaki a sama, wata mace tana a lullube da rana tana tsaye a kan wata, a kanta kuwa akwai hular mulki ta taurari goma sha biyu, tana da ciki, tana kuma kukan haihuwa saboda azabar zafin haihuwa. Sai aka ga kuma wata alama a sama ga kuwa wani jan dodo mai siffar maciji, mai kawuna bakwai, da kahoni goma, da hulunan bakwai na sarki a kowane kansa. sai wutsiyarsa ta yi ja kashi ɗaya bisa uku na taurari ta fidda su daga sama ta jifar da su a ƙasa sa'an nan dodon nan mai siffar maciji ya tsaya a gaban macen da nufi cewa idan ta haifu ya cinye ɗanta ta kuwa haifi ɗa namiji wanda zai yi mulkin dukan al'ummai da sandan karfe. amma aka kwace ɗan aka kai shi a wurin Allah da kujerar mulkinsa, macen kuwa ta gudu zuwa daji, zuwa wani wurin da Allah ya shirya mata, inda za a lura da ita har kwana dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin. Sai yaki ya tashi a sama, Mikayel tare da mala'ikunsa suka yaki dodon nan mai siffar maciji, dodon kuwa tare da mala'ikunsa suka yi ta yaki, amma aka ci dodon nan da yaki, aka kore shi tare da mala'ikunsa, aka kuma hana su zama a sama daga wannan lokaci. Sai aka jefa katon dodon nan kasa, wato, dodo mai siffar macijin nan na tun da wanda ake ce da shi mugun ko kuma shaidan wanda ya ruɗi dukan duniya. aka jefa shi kasa a duniya tare da mala'ikunsa, sai na ji wata babbar murya a sama tana cewa, Yanzu fa, ceto daga Allahnmu, da ikonsa da mulkinsa, da ikon almasihunsa sun cika, gama an jefar da mai karar uwanmu kasa, shi da yake karar uwanmu a gaban Allahnmu dare da rana. Sun kuwa yi nasara a kansa ta wurin jinin ɗan ragon nan. da kuma kalmomin shaidarsu gama sun yadda su ba da ransu har ga mutuwa saboda haka sai ku yi farin ciki ya ku sammai da ku mazauna a ciki ya ke duniya da kai teku kai tonku gama mugun nan ya sauko muku cike da fushi gama ya san lokacinsa ya rage kaɗan da dodon nan mai siffar macijin ya gane cewa an jefa shi kasa sai ya fara bin macen nan da ta haifi ɗa namijin, amma aka ba macen nan fuka-fukai biyu na babbar gaggafa domin ta tashi sama ta rabu da macijin nan, ta je cikin daji inda aka shirya za a lura da ita har lokaci ɗaya, da lokatai da rabin lokaci, sai dodon ya fitar da ruwa daga bakinsa kamar kogi a bayan macen. domin ambaliyar ruwan ya tafi da ita, amma ƙasa ta taimaki macen, ƙasar ta buɗe bakinta ta shanye ruwan kogin da ya fito daga bakin dodon. Sai dodon ya yi fushi da macen ƙwarai, ya taso ya yi faɗa da sauran zuriyar macen, wato, dukan waɗanda suke kiyaye dokokin Allah suna kuma rike da shaidar Yesu, sai dodon ya tsaya a kan yashi na bakin tekun. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha uku Sai na ga wata dabba tana fitowa daga cikin teku, dabba tana da kahonni goma da kuma kawuna bakwai, akwai huluna goma na sarki a kan kahonninta, a kanta kuma akwai sunayen saɓo, dabbar da na gani. ta yi kama da damisa, amma tana da manyan kafafu masu gashi sosai da dogayen kumba, kamar na wata naman dajin nan beyar, bakinta kuma ya yi kamar na zaki, dodon nan mai siffar maciji kuwa ya ba dabbar karfinsa da kujerar mulkinsa da kuma ikonsa mai girma, ɗaya daga cikin kawunan dabbar nan. kamar an yi masa rauni wanda zai iya kashe shi, amma raunin ya riga ya warke, sai dabbar ta ɗaukewa dukan duniya hankali, suna ta mamaki suna binta. Mutane suka yi wa dodon nan sujada, gama ya ba wannan dabbar ikonsa, suka yi wa dabbar ma sujada suna cewa, Waye kamar wannan dabbar, wa zai iya yaki da ita? aka ba dabbar baki tana maganganun ɗaga kai da kalmomin sabo aka kuma yarda mata ta nuna iko har watanni arba'in da biyu, sai ta buɗe bakinta ta fara yin maganganun sabo ga Allah, tana saɓon sunansa da wurin zamansa da kuma dukan waɗanda suke zaune a cikin sama. Aka yardar mata ta yaki tsarkaka. ta kuma ci nasara a kansu, aka kuma ba ta iko a kan kowace zuriya da kabila da yare da al'umma. Dukan mutanen da suke zama a duniya za su yi wa dabban sujada, sai dai duk wanda tun kafin kafawar duniya an rubuta sunansa a littafin rai na ɗan ragon da aka yanka, duk mai kunnen ji bari ya ji. duk wanda aka kadara wa bauta, bauta zai yi, duk wanda aka kadara wa takobi, mutuwar takobi zai yi, wannan yana bukatar jimrewa da ban gaskiya ga tsarkaka. Sai na ga wata dabba kuma wanda ta fito daga ƙasa, tana da kahonni biyu kamar na ɗan rago, ta kuma yi magana kamar dodon nan mai siffar maciji, ta yi amfani da dukan ikon. wannan dabba ta farko a idon dabbar ta kuma sa duniya da duka mazaunanta su yi wa dabban nan ta farko sujada wato wannan da rauninta ya riga ya warke wannan dabba ta biyu ta yi manyan alamun ban mamaki har ma ta sa wuta ta soko daga sama ta zuba a kasa a idon kowa. ta kuma ruɗi dukan mutanen da suke zama a duniya, ta wurin alamunta na ban mamakin nan da aka yarda mata ta yi a idon dabba ta farkon. Dabbar ta ce musu su gina wata siffa domin a girmama wannan dabba da aka yi mata rauni, da takobin nan kuma duk da haka ta rayu. Aka yarda wa wannan dabba ta biyu ta ba da numfashin rai. ga wannan sifa da dabba ta farko har siffa ta yi iya yin magana, ta kuma kashe dukan waɗanda suka ki yi mata sujada. Wannan dabba ta biyu ta sa a yi wa dukan mutane lamba a hannunsu na dama ko a goshinsu, manya da kanana, mai arziki da talaka, bawa da mai yanci. Ta yi haka domin kada wani ya saya ko ya sayar idan ba shi da lamba, wato, sunan dabbar ko kuwa lambar sunarta. Wannan abu fa yana bukatar hikima, kowa da yake da ganewa zai iya fito da ma'anar lambar wannan dabba, domin lambar ta sunan mutum ce, lambar kuwa ita ce shida shida shida. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha hudu Sa'an nan na duba, sai na ga ɗan rago yana saye a kan babban tudun Sihiyona, akwai mutanen nan dubu ɗari da dubu arba'in da hudu tare da shi, waɗanda aka rubuta sunan ɗan ragon nan da ubansa a goshinsu. Sai na ji wata murya daga sama mai kara kamar ruwa mai gudu. kamar tsawa mai ƙara sosai, muryar da na ji kuwa kamar ta masu kiɗin molo ce, suna rera wata sabuwar waka a gaban kujerar mulkin, a gaban halittu masu rai guda hudun nan da kuma a gaban dattawan. Babu wani da zai iya koyi wannan waka sai mutane dubu ɗari da dubu arba'in da hudu ɗin nan kawai waɗanda aka fanshe su daga duniya. waɗannan mutane ne waɗanda ba su taɓa kazantar da kansu ta wurin kwana da mata ba, domin sun yi zaman tsafta, su ne suke bin ɗan ragon duk inda ya tafi, waɗannan ne an fanshe su daga cikin sauran mutane, su ne kuma kamar nunan fari na amfanin gonar da za a mika ga Allah da kuma ɗan ragon, ba a taɓa jin ƙarya a bakinsu ba. domin su marasa laifi ne, sai na ga wani mala'ika yana tashi a tsakiyar tsararin sama, yana rike da madawamin sako na labari mai daɗi domin ya sanarwa mazaunan duniya, wato ga kowace al'umma da zuriya, da yare, da kabila, sai ya ɗaga babbar murya ya ce, Ku ji sauran Allah, ku kuma ɗaukaka sunansa. gama yanzu lokaci ya yi domin ya sharanta dukan mutane ku yi masa sujada shi wanda ya yi sama da duniya da teku da kuma mabugan ruwa sai wani kuma mala'ika na biyu ya bi na farkon yana cewa ta faɗi babila mai girma ta fadi ita wadda ta sa dukan al'ummai suka bugu da ruwan inabi na tsananin lalatarta. Sai wani kuma mala'ika na uku ya biyo waɗannan biyu da babban murya yana cewa, Duk wanda ya yi wa wannan dabba da sifarta sujada, ya kuma karbi lambarta a goshinsa ko kuwa a hannunsa, shi zai sha ruwan inabi na fushin Allah, wanda aka shirya da dukan karfinsa a cikin kwaf na fushin Allah, za a kuwa bashi azaba sosai. da wuta da farar wuta mai wari a gaban mala'iku masu tsarki da kuma a gaban ɗan ragon hayakin wuta ta azabarsu ya dinga tashi sama har abada abadin babu sauki dare da rana ga waɗanda suka yi wa wannan dabban da sifarta sujada da kuma duk wanda ya karbi lambar dabar da sunanta wannan yana bukatar jimrewar tsarkaka waɗanda suke kiyaye dokokin Allah suke kuma yin aminci cikin ban gaskiyarsu ga Yesu, sai na sake jin wata murya daga sama tana cewa, Rubuta wannan, masu albarka ne waɗanda za su mutu cikin Ubangiji daga yanzu. Ruhu ya ce, Hakika, za su huta daga wahalarsu, saboda sakamakon aikinsu yana biye da su. Sa'an nan na duba, sai ga wani farin girgije da wani kamar ɗan mutum yana zama a kan girgijen, yana da hular mulki ta zinariya a kansa, yana kuma da lauje mai ci sosai a hannunsa. Sai wani mala'ika ya fito daga haikalin, ya yi kira da babban murya ga wannan da yake zama a kan girgijen, yana cewa, Mika laujenka, ka fara girbi. domin lokacin girbi ya yi, amfanin duniya ya nuna sarai. Sai wannan da yake zama a kan girgijen ya wurga laujensa a kan duniya, aka kuma girbe amfanin duniya, sai wani mala'ika ya fito daga haikali a sama, shi ma yana da lauje mai ci sosai. Sa'an nan wani mala'ika har yanzu, wanda yake lura da wutar bagaden, ya fito daga bagaden. da babban murya ya yi kira wa wancan mala'ika mai lauje ya ce masa, Mika laujenka, ka yanka kunshin yayan inabi daga gonar idanbin duniya, gama yayansa su nuna. Sai mala'ika ya wurga laujensa a kan duniya, ya yanki ’ya'yan inabin daga itacen, ya jefa su cikin babban wurin matsewar inabi na fushin Allah, aka masa inabin. a wuri da yake a bayan gari, jini kuma ya dinga fitowa daga wurin, wanda in an gwada da sandan awo nisansa zai kai dubu ɗaya da ɗari shida, wato, wajen kilomita ɗari uku, kuma zurfinsa ya kai kamar tsayin linzamin doki, wato, wajen kafa shida. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha biyar Sai na ga wata alama a sama mai girma kuma mai ban mamaki, mala'iku bakwai suna nan da bala'i bakwai, waɗanda su ne na ƙarshe, gama da su ne za a bayyana ƙarshen fushin Allah. Sai na ga wani abu kamar tafkin glass gauraye da wuta, na kuma ga waɗanda suka ci nasara a kan dabba da siffarta. da kuma lambar sunanta suna tsayawa a bakin tafkin glass suna rike da molaye waɗanda Allah ya ba su, suna rera wakar Musa bawan Allah da kuma wakar ɗan ragon suna cewa, Ayyukanka da girma suke masu ban mamaki, ya Ubangiji Allah mai iko duka, hanyoyinka masu adalci ne. masu gaskiya kuma ya sarkin al'ummai wane ne ba zai ji tsoronka ba ya ubangiji wane ne ba zai ɗaukaka girmanka ba gama kai kaɗai ne mai tsarki dukan al'ummai za su zo su yi maka sujada gama ayyukanka na ajalci sun bayyana bayan wannan na duba sai ga tentin shaidar kasancewar Allah wato, haikali a sama a buɗe, sai mala'iku bakwai masu bala'i bakwan nan suka fito daga cikin haikalin, sanye da rigunan lili mai tsafta mai haske da kuma ɗamarar zinariya a kirjinsu. Sai ɗaya daga cikin halittu masu rai nan huɗu ya ba mala'iku bakwai ɗin nan kwanonin zinariya bakwai cike da fushin Allah wanda yake raye har abada abadin. sai haikalin ya cika da hayaki da yake fitowa daga ɗaukakar Allah da ikonsa, babu kuwa wani da ya iya shiga cikin haikalin nan sai dai bala'in nan bakwai na mala'iku bakwai ɗin nan suka kare. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha shida Sai na ji wata babban murya tana magana daga haikalin. tana gaya wa mala'iku bakwai ɗin nan cewa, Ku tafi, ku juye wa duniya waɗannan kwanoni bakwai na fushin Allah. Daga nan, mala'ika na farko ya tafi ya juye abin da yake a kwanonsa a kan duniya, sai waɗansu mugayen miki masu zafi sosai suka fito a jikin mutanen da suke da lambar wannan dabba. waɗanda suka kuma yi wa siffanta sujada, mala'ika na biyu ya juye abin da yake cikin kwanonsa a kan teku, ruwan teku kuwa ya juya ya zama kamar jinin mutumin da ya mutu, sai dukan halittun da suke da rai waɗanda suke cikin teku suka mutu. Sai mala'ika na uku ya juya abin da yake cikin kwanonsa a kan kogunan da mabubugan ruwa sai suka zama jini, na kuwa ji mala'ika wanda yake da iko a kan ruwa ya ce, Kai mai gaskiya ne a shari'arka, ya mai tsarki, wanda kake a yanzu, kake kuma a da, gama mutane sun zub da jini, jinin tsarkaka da na anabawa, gashi yanzu ka ba su jini su sha, sakamakon sakamakonsu kenan. Sai na ji murya daga bagadin tana cewa, Ya Ubangiji Allah, mai iko duka. shari'arka mai gaskiya ce, mai adalci ne kuma. Sai mala'ika na hudu ya juye abin da yake cikin kwanonsa a kan rana, aka kuwa yarda mata ta kone mutane da tsananin zafinta. Sai tsananin zafin nan ya kone mutane har suka yi maganganun sabo ga sunan Allah, shi da yake da iko akan waɗannan bala'i, amma ba su tuba sun ɗaukaka girmansa ba, sai mala'ika na biyar ya juya abin da yake cikin kwanonsa a kan kujerar mulkin wannan dabba, sai duhu ya rufe mulkin dabbar, mutane kuwa suka ciji harshensu saboda azaba, suka kuma yi saɓo ga Allah na sama saboda azabarsu da mikinsu, amma ba su tuba daga mugayen ayyukansu ba. mala'ika na shida ya juye abin da yake cikin kwanonsa a kan babban kogin Euphrates, sai kogin ya bushe domin a shirya wa tsarakunan daga gabas hanya. Sai na ga aljanu masu kazanta guda uku waɗanda suka yi kama da kwaɗi, ɗaya yana fitowa daga bakin dodon nan mai siffar maciji, ɗaya kuma daga bakin annabin nan na karya. su ruhohin aljanu ne waɗanda suke yin alamun ban mamaki, suna kuwa fita zuwa wurin dukan sarakunan duniya, domin su tattara su saboda yaki a babban ranan nan ta Allah mai iko duka. Ku tuna almasihu ya ce, Gani nan zuwa kamar ɓarawo, mai albarka ne duk wanda yake zaman saro, yake kuma sanye da rigunansa, domin kada ya yi tafiya sirara a gasirancinsa. sai aljanun suka tattara sarakunan nan wuri ɗaya, a wurin da ake ce da shi Armageddon. Mala'ika na bakwai ya juya abin da yake a cikin kwanonsa a sararin sama, sai wata babban murya ta fito daga kujerar mulkin a cikin haikalin tana cewa, An gama. Sai aka yi walkiya da ƙararraki da tsawa da kuma babbar rawar ƙasa. irin wanda ba a taɓa yi ba tun halittar mutum Babban rawar ƙasa ce ƙwarai. babban birnin nan kuwa ya rabu kashi uku biranen dukan al'ummai kuwa suka rushe sai allah ya tuna da babila mai girma ya kuma sa ta sha kof na fushinsa mai tsananin gaske kowane tsibiri ya nutse manyan tuddai kuma ba a kara ganinsu ba manyan kankara masu nauyi wajen kilo hamsin suka faɗo daga sama a kan mutane har mutane suka yi sabo ga Allah saboda bala'in kankarar gama bala'in ya yi muni ƙwarai ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha bakwai Sai ɗaya daga cikin mala'iku bakwai masu kahoni bakwai ɗin nan ya zo wurina ya ce, zo zan nuna maka yadda za ka hukunta wannan babbar karuwa wadda take zaune a kan ruwa mai yawa wadda sarakunan duniya sun yi lalata da ita mutanen duniya kuma sukan zama kamar waɗanda suka bugu da ruwan inabi na lalatar da suka yi da ita sai ruhu ya sauko kaina mala'ika ya ɗauke ni zuwa cikin daji, a can na ga wata mace zaune a kan wata jar dabba, dabbar kuwa tana da sunaye na saɓon Allah da aka rubuta a jikinta, tana kuma da kawuna bakwai da kahonni goma. mace nan ta sa kayan jan galura da kuma ja, da ta ci ado da kayan zinariya, da na duwatsu masu daraja, da lu'alu'ai, tana rike da kof na zinariya cike da abubuwan kyama na lalata, a goshinta kuwa an rubuta sunan da yake da ma'ana da asirai. Babila mai girma, mamar dukan ƙaruwai, mamar abubuwan ban kyama na duniya. Na kuma ga ta bugu da jinin tsarkaka da kuma jinin waɗanda aka kashe saboda shaidarsu game da Yesu, da na ganta. sai mamaki ya kama ni kwarai, amma mala'ikan ya tambaye ni ya ce, Don me kake mamaki? Zan faɗa maka asirin ma'anar wannan mace da kuma na wannan dabbar da take ɗaukarta, wannan dabba mai kawuna bakwai da kahonni goma. Wannan dabbar da ka gani ta taɓa rayuwa a da, amma yanzu ba ta rayuwa. za ta kuwa haura daga rami mai zurfin nan zuwa inda za a hallaka ta mazaunan duniya waɗanda tun kafin halitta ba a rubuta sunayensu cikin littafin rai ba duka za su yi mamakin ganin dabbar domin da ta taɓa rayuwa yanzu kuma ba ta rayuwa amma za ta sake dawowa wannan abu fa yana bukatar hikima da ganewa kawuna bakwai ɗin nan kuwa tudu bakwai ne waɗanda macen take zama a kai kawuna bakwai ɗin nan kuma su ne sarakunan nan bakwai waɗanda biyar daga cikinsu sun faɗi ɗaya yana nan ɗayan bai zo ba tukuna sa'an da ya zo kuwa dole ne ya yi mulki na ɗan karamin lokaci kawai dabbar da ta taɓa rayuwa a da yanzu kuwa ba ta rayuwa ita ce ta takwas kuma daga cikin bakwai ɗin nan kuma ta fito kuma tana tafiya zuwa inda za ta halaka kahonni goma da ka gani su ne sarakuna goma waɗanda ba su riga sun karbi ikon mulki ba tukuna amma za a naɗa su su yi mulki na awa ɗaya tare da dabbar waɗannan sarakuna goma tunaninsu ɗaya ne suka ba da ikonsu da mulkinsu ga dabbar nan za su yi yaki da ɗan ragon ɗan ragon kuwa zai ci nasara a kan sarakunan nan gama shi ne ubangijin iyayen giji da kuma sarkin sarakuna su da suke tare da shi kuwa su ne aka kira aka zaɓa aka kuma amince da su sai mala'ikan ya ce mini, Ruwan nan da ka gani, inda wannan karuwa take a zaune, su ne kabilu da taro masu yawa da al'ummai da yare daban-daban, kahonni goma da ka gani, su da dabbar za su ki ganin wannan karuwa, za su kwace kome da take da shi, su kuma barta tsirara, za su cinye naman jikinta. su kuma kone ta da wuta, gama Allah ya nufe su su aikata nufinsa, su zama da tunani ɗaya, su ba wannan dabba ikonsu domin ta yi mulki har sai kalmar Allah ta cika. Macin nan kuwa da ka gani, ita ce babban birnin nan, wanda yake mulki a kan sarakunan duniya. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha takwas Bayan wannan, na ga wani mala'ika yana saukowa daga sama, yana da iko mai girma, kuma ɗaukakarsa ta haskaka duniya duka, ya kira da babban murya ya ce, Ta fadi, Babila mai girma ta fadi, ta zama wurin zaman aljannu da iskoki, da wurin zaman kowane irin ruhu mai kazanta, da wurin zaman kowane kazaman tuntu. da kowane kazaman dabba da ta ban kyama, gama dukan al'ummai sun sha ruwan inabi na yawan sun lalata sarakunan duniya sun yi lalata da ita, ‘yan kasuwan duniya suka yi arziki ta wurin rayuwar yawan son jin dadinta. Sai na ji wata murya daga sama tana cewa, Ku fito, ya mutane na daga cikinta, domin kada ku shiga cikin zunubanta. domin kada bala'inta ya same ku gama zunubanta sun yi tuli har sama Allah kuma ya tuna da laifofinta ku yi da ita daidai yadda ta yi duk abubuwan da ta yi muku ku rama mata har sau biyu abin sha wanda ta dama ta baku ku dama irin da ya fi nata karfi sau biyu kamar yadda ta ɗaukaka kanta ta yi rayuwar jin daɗi kawai haka kuma ku gwada mata azaba da bakin ciki gwargwadon haka gama cikin zuciyarta ta ce ni sarauniya ce a kujera mulkina ni ba matar da mijinta ya mutu ba ce kuma ba zan taɓa yin bakin ciki ba domin haka cikin kwana ɗaya za a buge ta da bala'i na mutuwa da na bakin ciki da na yunwa za a kuma kone ta da wuta gama shi ubangiji allah mai hukunta ta mai iko ne Sarakunan duniya kuma da suka yi lalata, suka kuma yi rayuwar yawan jin daɗi da ita, za su yi kuka da ihu a kanta, sa'an da suka ga hayakin wutar da take cinta, za su tsaya da nisa, gama suna jin tsoro kada su masu sha azaba tare da ita, suna cewa, Kaitonki, kaitonki, ya ke babban birnin Babila, ya ke babban birnin Babila, cikin awa ɗaya. an hukumta ke? ’Yan kasuwan duniya kuma suna wata kuka suna bakin ciki, gama ba wanda yake tsaya a kansu kuma, ba wanda yake sayan zinariyarsu da azufansu, da duwatsunsu masu daraja, da kuma lu'alu'ansu, da yadunan lilinsu masu kyau, da yadi mai kalar jan galura, da siliki, da yadi mai kalar ja, da itatuwan kanshi iri-iri. da kayan hakorin giwa iri-iri, da dukan abubuwan da aka sassaka da itace mai tsada, da kayan tagulla, da kayan bakin karfe, da kayan dutse mai sheki, da kayansu na cinnamon, da kayan yaji, da na turaren wuta, da mur, da turaren lubban, da ruwan inabi, da mai, da garin alkama, da tsabar alkama. da shanu, da tumaki, da dawaki, da kekunan doki, da kuma bayi, wato rayukan ’yan Adam, ’yan kasuwa suka ce mata, Dukan abubuwa masu kyau da kika sare a kai sun ɓace, kuma dukan arzikinki da kayan adonki sun ɓace, ba za ki kara samunsu kuma ba. ’Yan kasuwa waɗanda suka yi arziki ta wurin kasuwanci da ita, za su tsaya da nisa. gama suna jin tsoro kada a hada su cikin azabar da take sha, suna kuka, suna bakin ciki, suna cewa, Kaito, kaiton babban birnin nan, wanda da yakan sa zanen lili mai kyau, da riga mai kalar jargar lura da kalar ja, yakan kuma ci ado da kayan zinariya, da duwatsu masu daraja, da kuma lu'ulu'ai. gama cikin awa ɗaya dukkan arzikinta ya hallaka. Sai duka masu manyan jiragen ruwa da masu shigansu, da masu tukin, da kuma dukan sauran waɗanda suke samun biyan bukatansu ta ciniki a teku, suka tsaya da nisa, suka yi kuka, sa'an da suka ga hayaki na wutar da take cinye birnin, suna cewa, ba a taɓa yin wani birni irin wannan babban birni ba sai suka zuba kura a kansu suna ta kuka suna bakin ciki suna ihu suna cewa kaito kaiton babban birnin nan birnin da dukan masu manyan jiragen ruwa suka yi arziki daga dukiyarsa amma a cikin awa ɗaya komai ya hallaka yi farin ciki a kansa ya ku da kuke zama a sama yi farin ciki a kansa ya ku tsarkaka da manzanni da annabawa, gama Allah ya hukunta Babila a kan abin da ta yi muku. Sa'an nan wani katon mala'ika mai karfi ya ɗauki wani dutse wanda girmansa ya kai na babban dutsen nika, ya jefa shi cikin teku yana cewa, Haka da karfi za a jefar da babban birnin nan Babila, ba za a kara ganinta ba. ba za a kara jin kiɗin molo a cikinki ba ko mawaka ko masu busa ko masu hura kaho ba za a kara ganin kowane irin mai sana'a a cikinki ba ba za a kara jin karar nika a cikinki ba ba za a kara ganin hasken fitila a cikinki ba ba za a kara jin muryar ango da ta amarya a cikinki ba gama da yan kasuwanki su ne masu iko a dukan duniya dukan al'ummai sun ruɗe da sihirinki a cikin babila aka sami jinin annabawa da na tsarkaka i jinin duka waɗanda aka kashe a duniya ruyar da aka yi wa yohana sura goma sha tara bayan wannan sai na ji wani abu kamar babban murya ta babban taro a sama suna ihu suna cewa, Yabi Allah, ceto da ɗaukaka da iko sun tabbata ga Allahnmu, ma shari'arsa gaskiya ce, ta adalci kuma ya hukunta wannan babban karuwa wanda ta ɓata duniya da halin lalatarta, Allah ya hukunta ta, gama ya bi hakkin jinin bayinsa. Sai suka sake yin ihu suna cewa, yabi Allah, hayakin wutar birnin yana ta tashi sama har abada abadin. Sai dattawa ashirin da hudun nan tare da halittu masu rai hudun nan suka faɗi suka yi wa Allah sujada wannan da yake zaune a kujerar mulkin suna cewa, Amin ya bi Allah. Sai aka ji wata murya daga kujerar mulkin tana cewa, Yabi Allahnmu. ya ku bayansa ku da kuke tsoronsa da manya da ƙanana. Sa'an nan na ji wani abu kamar babban murya da babban taro, kamar motsin ruwaye masu gudu, kamar tsawa mai ƙara suna cewa, Yabi Allah, gama Ubangiji Allahnmu mai iko duka shi ne yake mulki, mu yi farin ciki, mu yi murna, mu ɗaukaka kashi. Gaman lokaci ya yi na auren ɗan ragon, amaryarsa kuma ta yi shiri, rigar lili mai tsafta, mai haske, an ba ta tasa. Gama rigar lilin nan tana kwatancin ayyuka masu kyau na tsarkaka, sai mala'ikan ya ce mini, Rubuta wannan masu albarka ne waɗanda aka gayyace su zuwa bikin auren ɗan ragon nan. Ya kuma ce, wannan ita ce kalmar Allah ta gaskiya. Sai na faɗi a gabansa na yi masa sujada, amma ya ce mini, Kada ka yi haka, ni ma abokin bautarku ne, kai da ’yan uwanka, waɗanda kuke rike da shaidar Yesu, yi wa Allah sujada. Gama gaskiyar da Yesu ya bayyana ita ce, ta ba da iko yin anabci, sai na ga sama a buɗe, sai ga wani farin doki. ana ce da mai hawansa mai aminci da mai gaskiya, cikin adalci ne yake yin shari'a da kuma yaki, idanunsa sun yi kamar hasken wuta, a kansa kuwa akwai wani hular mulki masu yawa, yana kuma da wani suna a rubuce, sunan da babu wanda ya sani sai shi. Rigar da ya sa kuwa an jikata da jini, sunansa kuwa kalmar Allah. rundunan yaƙi na sama suka bi shi sanye da fararen yadunan lili masu tsafta a kan fararen dawaki daga bakinsa wani takwabi mai ci sosai yake fitowa wanda zai sare al'ummai da shi zai kuma yi mulki a kansu da sandan karfe zai kuma tattake ’ya'yan inabi cikin wurin matsewar inabi na tsananin fushin Allah mai iko duka. a rigansa da kuma a cinyarsa an rubuta wannan suna, Sarkin sarakuna da kuma Ubangiji iyayen giji, sai na ga wani mala'ika yana tsaye a kan rana, da babban murya ya kira dukan sunsaye da suke tashi a sararin sama, ya ce, Ku zo, ku taru wurin babban bikin nan na Allah, ku zo, ku cinye naman sarakuna da na manyan sojoji. da na gwanayen yaki da na dawaki da na masu hawan dawaki da kuma naman dukan mutane bayi da masu yanci manya da kanana sai na ga wannan dabba da kuma sarakunan duniya da sojojinsu sun taru domin su yi yaki da wannan da yake zama a kan dokin shi da sojojinsa sai aka kama dabbar tare da waɗanda annabin karya wanda ya yi alamun ban mamaki a gaban dabbar ta wurin waɗannan alamun ban mamaki ne ya ruɗe waɗanda suke da alambar wannan dabba da kuma waɗanda suka yi wa siffarta sujada aka kama waɗanda dabba tare da annabin nan na karya aka jefa su da rai cikin tafkin wuta mai kuna da farar wuta mai wari. aka kashe sauran da takobi da ya fito daga bakin wannan da yake a kan dokin, dukan sunsaye kuwa suka ci namansu har suka gaji. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura ashirin Sa'an nan na ga wani mala'ika yana saukowa daga sama, yana rike da mabuɗi na rami mai zurfin nan da kuma wata babbar sarka a hannunsa. sai ya kama dodon nan mai siffar maciji, wannan dodon na tun da wanda shine mugun nan ko kuma shaidan Mala'ikan nan ya ɗaure shi da sarkar har shekara dubu. Mala'ikan ya jefa shi cikin wannan rami mai zurfin nan, ya rufe ramin, ya kuma kulle shi, ya kuma buga hatimi a kai, domin kada ya kare rudin al'ummai kuma. sai bayan shekaru dubun nan sun wuce, bayan haka za a sake shi na ɗan lokaci, sa'an nan na ga kujeru mulki waɗanda suke zama a kan kujerun, an ba su iko yin shari'a, na kuma ga rayukan waɗanda aka cire musu kauna. saboda sun shaidi Yesu da kuma kalmar Allah, su ne ba su yi wa wannan dabbar sujada ba, ko su yi wa siffanta. ba su kuwa yi karɓi wannan lamba dabba a goshinsu, sun sake rayuwa suka yi mulki tare da almasihu har shekara dubu. Sauran waɗanda suka mutu ba su sake rayuwa ba, sai bayan da shekarun dubun nan suka wuce, wannan fa ne farkon tashin matattu. Masu albarka kuma masu sarki ne, waɗanda suke da rabo cikin wannan farkon tashin matattu. mutuwa ta biyu ba ta da iko a kansu, za su zama firistocin Allah da na almasihu, za su kuma yi mulki tare da shi har shekaru dubu. Bayan da shekaru dubun nan suka wuce, za a saki shaidan daga inda aka kulle shi, zai kuma fito ya ruɗi al'ummai da suke a warwase cikin dukan kwana hudu na duniya, wato, Gog da Magog, shaidan zai tattara su domin yaƙi, yawansu kuwa za su yi kamar yashi a bakin teku. Suka tafi, suka kuma bazu ko'ina a faɗin duniya, suka kewaye birnin da Allah yake kauna, wato, sansanin tsarkakansa, amma wuta ta fi sauko daga sama ta cinye su. Mugun nan kuwa da ya ruɗe su, aka jefa shi a cikin tafkin wuta mai kuna. da farar wuta mai wari, inda aka jefa da wannan dabba tare da annabin nan na karya, a can za su sha azaba dare da rana har abada abadin. Sa'an nan na ga wani babbar farin kujerar mulki da wanda yake zama a kai, sai sama da kasa suka ɓace daga gabansa, ba a kuwa kara su ba. Sai na ga matattu manya da kanana suna saye a gaban kujerar mulkin, aka kuma buɗe littattafai, sa'an nan aka buɗe wani littafi, wato, littafin rai, aka yi wa matattu shari'a bisa ga abin da suka yi, kamar yadda yake a rubuce a cikin littattafan. Sai teku ta ba da waɗanda suka mutu a cikinta, mutuwa da wurin zaman matattu, su ma suka ba da matattunsu, sai aka yi wa kowa shari'a bisa ga abin da ya aikata. sa'an nan aka jefa mutuwa tare da wurin zaman matattu a cikin tafkin wuta, wannan tafkin wuta shine mutuwa ta biyu, duk wanda ba a sami sunansa a rubuce a cikin wannan littafi rai ba, an jefar da shi a cikin tafkin wutan nan. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura ashirin da ɗaya Sa'an nan na ga sabon sama da sabuwar kasa. sama na farko da kasa ta farko duk sun ɓace, babu kuma teku. Na kuma ga birnin na mai tsarki, wato sabuwar Urshalima, tana saukowa daga sama daga wurin Allah, an shirya ta kamar amarya da take ci ado domin mijinta. Na kuma ji babban murya tana magana daga kujerar mulkin tana cewa, Gashi, wurin zaman Allah yana tare da ‘yan Adam’. zai zauna tare da su, za su kuma zama jama'arsa, Allah kuwa da kansa zai kasance da su, ya kuma zama Allahnsu, zai share musu dukan hawaye daga idanunsu, babu sauran mutuwa, ko bakin ciki, ko kuka, ko azaba, gama abubuwan da sun ɓace. Sai wannan da yake zama a kujerar mulkin ya ce, Gashi, yanzu zan yi dukan komai sabo. ya kuma ce mini, Rubuta wannan, gama wannan maganar gaskiya ce, kuma tabbatacciya ce. Ya kuma ce, An gama, ni ne farko da kuma karshe mafari da kuma matuka, da duk mai jin kishin ruwa, zan ba shi ya sha, daga mabubbugan ruwa mai ba da rai kyauta. Duk wanda ya ci nasara, zai ci gado daga wurina. zan zama Allahnsa, shi kuma zai zama ɗana, amma masu jin tsoro, da masu cin amana, da masu aikin kyama, da masu kisan kai, da masu halin lalata, da masu sihiri, da masu bautar gumaka, da kuma dukan masu yin karya, duk rabonsu yana cikin wannan tafkin wuta, mai kuna da farar wuta mai wari, shi ne mutuwa ta biyu. sai ɗaya daga cikin mala'iku bakwai ɗin nan masu kahonni da aka cika da bala'i bakwai na ƙarshe, ya zo na ya ce, Zo, in nuna maka amarya, matan ɗan ragon. Sai Ruhu ya sauka kaina, mala'ikan ya ɗauke ni zuwa kan wani babban tudu mai tsawo sosai, ya nuna mini Urshalima, birni mai tsarki, tana saukowa daga cikin sama daga wurin Allah. birnin kuwa tana da haske da ɗaukakar Allah, kyallin haskenta ya yi kamar dutse mai daraja, kamar yasfa, yana kyalli kamar madubi, yana da babban katanga mai tsawo da kofofi goma sha biyu, a kan kofofin akwai mala'iku goma sha biyu, a kan kofofin an rubuta sunayen zuriya goma sha biyu na ’ya'yan Isra'ila, a kowane gefe kuwa akwai kofofi uku, uku a gabas, uku a kudu, uku a arewa, uku kuma a yamma. Aka kuma gina tushen birnin a kan duwatsu goma sha biyu, a jikinsu aka rubuta sunayen almajirai goma sha biyu na ɗan ragon. Mala'ikan da ya yi mini magana kuwa yana da sandan awo da aka yi da zinariyar domin ya auna birnin da kofofinsa. da kuma katangansa, birnin nan kuwa kowane gefensa daidai ne da sauran sawansa da faɗinsa kuma daidai suke, sai mala'ikan ya auna birnin da sandansa na awo, ya sami awo dubu goma sha biyu tsawonsa da faɗinsa da sayinsa duka daidai suke, mala'ikan ya kuwa auna katangar. ya sami sayinta ya kai kafa ɗari biyu da goma sha shida bisa ga cikakken abin awon wanda mutane suke amfani da shi. An gina katangan nan da wani dutse mai daraja wanda ake ci shi yasfa, aka kuma gina birnin da zinariyan zalla yana kuma kyalli kamar madubi. An kuma yi wa tushen katangan birnin ado da kowane irin dutse mai daraja. Yesfa ne dutse na farko a tushen ginin, na biyu safaya, na uku agad, na hudu zumurudu, na biyar onish, na shida cornelian, na bakwai kiristolat, na takwas birel, na tara tofas, na goma demon, na sha ɗaya yasin, na sha biyu emetis, kofofi sha biyun nan kuwa lu'alu'ai sha biyu ne. an yi kowane kofa da lu'alu'u guda ɗaya, an yi titin birnin da zinariya zalla yana kuma kyalli kamar madubi, ban ga haikali a birnin nan ba, gama Ubangiji Allah mai iko duka da ɗan ragon su ne haikalin birnin, birnin kuwa baya bukatar rana ko wata su haskaka shi, gama ɗaukakar Allah ita ce take haskaka shi. ɗan ragon kuma shine fitilar birnin, da haskensa al'ummai za su yi tafiya, sarakunan duniya kuma za su kawo wa birnin darajansu, ba za a kulle kofofin birnin da rana ba har abada, ba kuwa za a yi dare a can ba, za a kuma kawo daraja da girma ga al'ummai na cikin birnin, amma ba abu mai kazanta ba zai shiga cikin birnin nan ba, ko kuma wani abu mai yin kyama ko mai karya, sai dai waɗanda sunayensu suna rubuce a cikin littafin rai na ɗan ragon, su ne za su shiga birnin. Ruyar da aka yi wa Yohana Sura ashirin da biyu Sa'an nan mala'ika ya nuna mini kogin ruwa mai ba da rai, mai kyalli kamar madubi. yana gudu daga kujerar mulkin Allah na ɗan ragon, yana gudu a tsakiyar titin birnin, kuma a kowane gefen kogin kuwa akwai itace mai ba da rai mai haifar ‘ya'ya sau goma sha biyu a shekara, yana haifa sau ɗaya kowace wata, ganyen itacen kuwa domin warkar da dukan al'umai ne, ba za a sami wani abin da Allah ya la'anta a cikin birnin nan ba. kujerar mulkin Allah da ɗan ragon zai kasance a cikin birnin, bayinsa kuma za su yi masa sujada, za su ga fuskarsa, za su kasance da sunansa a rubuce a goshinsu. Babu sauran dare, ba kuwa za su bukaci fitila ko hasken rana ba, gama Ubangiji Allah ne zai zama haskensu, za su kuwa yi mulki har abada abadin, sai mala'ikan nan ya ce mini. wannan maganar gaskiya ce kuma tabbatacciya ce ubangiji Allah wanda ya ba annabawa ruhunsa ya aiko da mala'ikansa ya nuna wa bayinsa abin da zai faru ba da dadewa ba gashi kuwa ina zuwa ba da dadewa ba masu albarka ne waɗanda suke biyaya da kalmar annabcin littafin nan ni yohana na ji na kuma ga waɗannan abubuwa da na gama jinsu da ganinsu, sai na faɗi a gaban mala'ikan da ya nuna mini waɗannan abubuwa, domin in yi masa sujada, amma ya ce mini, Kada ka yi haka, ni abokin bautarku ne, kai da uwanka anabawa, da kuma dukan waɗanda suke biyaya da kalmar littafin nan, ka yi wa Allah sujada. Ya kuma ce mini, Kada ka rufe karmar anabcin nan da hatimi, gama lokaci ya yi kusa. da dukan waɗannan abubuwa za su faru duk mai yin mugunta ya ci gaba da yin mugunta kuma duk mai yin abin kyama ya ci gaba da yin abin kyama duk mai yin adalci ya ci gaba da yin adalci duk kuwa mai tsarki ya ci gaba da zamansa na tsarki gashi ina zuwa ba da dadewa ba zan zo tare da ladana in ba kowa bisa ga abin da ya yi ni ne alfa ni ne omega ni ne na farko, ni ne na ƙarshe, ni ne farawa, ni ne kuma karewa. Masu albarka ne waɗanda suka wanke rigunansu domin su sami izinin ci daga itace mai ba da rai, su kuma shiga birnin ta kofa. Amma waɗanda suke waje kuwa su ne masu kazantar da kansu, da masu yin si'iri, da masu halayen lalata, da masu kisan kai, da masu bautar gumaka. da duk wanda yake son karya yana kuma aikata ta, ni Yesu, na aiko da mala'ika na, domin ya shaidar muku waɗannan abubuwa ga dukan jama'ar masu bi, ni ne tushen dauda da kuma zuriyarsa, ni ne tauraron safiya mai haske. Ruhu da amarya suna cewa, Zo, duk wanda ya ji wannan, shi ma ya ce, Zo, duk mai jin kishin ruwa bari ya zo, duk mai so ya karɓi ruwa mai ba da rai kyauta. Ni Yohana, ina jin kunnen duk mai jin kalmar anabcin littafin nan cewa, in wani ya yi kare a kansa, Allah zai kara masa bala'in da aka rubuta a littafin nan, in kuma wani ya yi ragi a kalmar anabcin littafin nan, Allah zai karɓi rabonsa na ’ya'yan itace mai ba da rai. da na birni mai tsarki kamar yadda aka bayyana a cikin wannan littafi, shi da ya shaida waɗannan abubuwa duka ya ce, Akika ina zuwa ba da dadewa ba. Amin, zo Ubangiji Yesu, bari alherin Ubangiji Yesu ya kasance tare da ku duka, amin.